kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata Algaita Media ku taba mana kalaurawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora sabon bidiyo Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu inda muke karanto muku littafi mai suna Bardan Sadauki Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ana cikin wannan zama a fada ne sai ga gimbiya Sharsila ta shigo fada. Bayanta kuma da kuyangi suna biye da ita a baya sun sha adon doguwar riga wadda aka yi mata ado da jauhari da kuma yakutu. Su kansu kuyangin da suke biye da gimbiya Sharsila abin kallo ne, barantana kuma mai gayya mai aiki wato gimbiya Sharsila shugabar kyawun duniya wadda suke mata lakabi da wadda ta fi kowace mace kyau a wannan lokaci gimbiya sharsila tana da matsanancin kyau sosai sosai tsananin kyan gimbiya sharsila idan ka dubi tafin hannunta har hoton fuskarka za ka gani a ciki tamkar madubi to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba haka kuma gashin gimbiya sharsila har tattaro mata shi ku yangi suke yi saboda tsabar tsayinsa idan kowa ka haɗa idanunka da gimbiya sharsila sai ka manta inda kake saboda tsananin kyan da Allah ya yi mata gimbiya sharsila ta ƙaraso ta rasina a gaban mahaifinta ta kwashi gaisuwa a daidai wannan lokaci fuskar gimbiya sharsila a rufe take da wani baƙin mayafi wanda ya lullube ilahirin fuskar tata ba ka iya gane ta A daidai wannan lokaci sarki Nawaz ya umarci ‘yar tasa gimbiya Sharsila da ta buɗe fuskarta. Sarki Nawaz ya ce ya ke ‘yata a bar alfaharina, ina umarta ki da ki buɗe fuskar ki domin ki miƙa godiya a gurin waɗannan jarumai, waɗannan gwaraza da suka taimaka mana. A daidai lokacin da sarkin Kinshasa ya kusa cin galabar yaƙi a kanmu, sarki Makazo ya kusa yin nasara a kanmu haƙiƙa. Waɗannan jarumai su ne wanda suka taimaka mana har muka yi nasara a kan sarki makazu nan take gimbiya sharsila ta bi umarnin mahaifin nata inda ta sa hannu ta yaye mayafin da ya lullube fuskarta kyakkyawar fuskar gimbiya sharsila ce ta bayyana a cikin wannan fada inda kowa da ke cikin wannan fadar sai da ya kame dukkaninsu sun ɗumauta wajen kallon gimbiya sharsila gaba ɗaya mutanen da suke cikin wannan fada kowa sai da ya shigala da kallon gimbiya sharsila Cikin sanyin murya, Gimbiya Shirsila ta dubi sadauki Hashimar tare da faɗin muna miƙa godiya da irin taimakon da kuka bamu. Muna matuƙar godiya da ceto ƙasarmu daga halin yaƙi da kuka yi. Amma ina Hashimar bai ma san inda yake ba barantana ya iya cewa uffan dangane da abin da Gimbiya Shirsila take faɗa. Domin kowa Hashimar ya riga ya mauta da kallon Gimbiya Shirsila Haka ta kasance a ɓangaren abokan tafiyar Hashimar, su ma babu wanda ya iya cewa ofan saboda tsananin shagalta da suka yi da kallon gimbiya sharsila. Shi kuwa sarkin yaƙi zafar har da lalar da yau yake yi saboda tsananin tsabar shagalta da ya yi da kallon gimbiya sharsila. Dukanin cikinsu, babu wanda ya ɗumauta sama da sarkin yaƙi zafar. Ko da gimbiya sharsila ta fahimci halin da mutane suka shiga, ta fahimci mutane sun ɗumauta kuma sun shagalta wajen kallonta sai ta sauri ta sanya liƙabin da ke lullube mata fuska ta rufe fuskar tata ta mayar da fuskar ta tamkar yadda ta fito da farko sarki nawaz ya yi gyaran murya a daidai wannan lokaci ne mutane suka dawo cikin hayyacinsu ita kuwa gimbiya sharsila miƙewa ta yi ta nufi hanyar da za ta sada ta da gida a daidai wannan lokaci kuyangi suka bi ta suna mara mata baya Bayan wani ɗan lokaci ne aka tashi daga zaman fada, inda sarki Nawas ya miƙe ya nufi gida. Su kuwa su sadauki Hashimar suka koma ya zuwa masaukinsu, inda suka tafi cike da al'ajabin kyawun da Allah ya yi wa gimbiya Sharsila. Kowannensu ya tafi yana mamakin irin kyawu na gimbiya Sharsila. Bayan dare ya yi, kowannensu ya yi bacci amma banda sadauki Hashimar. Sadauki Hashimar wanda idanunsa suka ƙeƙashe, bacci ya ƙi ziyartar idanunsa. Sai faman juyi yake a cikin ɗakinsa, akan lallausan kilishin da aka tanadar masa a cikin turakarsa. Zuciyarsa kuwa cike take da tunanin gimbiya sharsila, sadauki hashimar shi a kansa ya kasa gane dalilin hakan. A duk lokacin da sadauki hashimar ya rufe idanunsa da niyyar bacci, sai ya riƙa ganin hoton fuskar gimbiya sharsila a cikin idanunsa. Sadauki hashimar yana ganin hoton fuskar gimbiya sharsila ne a daidai lokacin da ta durkusa take gaishe su, yayin da ta sakar masa wani lallausan murmushi mai ɗaukar hankali lallausan murmushi ne mai ɗumauta dukkanin wanda ya kalle shi hakika wannan al'amari ya damala tunanin hashimar tun a daidai wannan lokaci da wannan abu ya faru haka kuma abin ya biyo shi har ya zuwa gurin kwanciyarsa kamar yadda hashimar ya kasance cikin tunanin gimbiya sharsila haka shi ma sarkin yaki zafar ya kasance cikin tunanin gimbiya sharsila tun a daidai wannan lokaci sarkin yaƙi zafar shi ma yake ta tunanin gimbiya sharsila abin da ke cikin zuciyar sarkin yaƙi zafar shi ne, ta yaya zai bi ya mallaki gimbiya sharsila cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ba sadauki zafar yana tunanin mallakar gimbiya sharsila ne kuma tare da tambayar kansa ta yaya zai mallaki gimbiya sharsila bayan kuma ita ma tana cikin jadawalin abin da suka fito nema wanda za su kai wa sarki Da wannan tunani ne bacci ɓarawo ya saɗaɗo ya sace sadauki Zafar. Yau kwanan su Hashimar biyu a cikin birnin Nurul Islam, amma sun kasa samun damar da za su gudu da gimbiya Sharsila. Ba don komai suka kasa ɗaukar gimbiya Sharsila ba, sai don irin karamcin da Sarki Nawaz ya nuna musu. Sarki Nawaz mutum ne mai karamta mutane da kuma mutunta baƙi. Hakika wannan hali da Sarki Nawaz ya nuna wasu su Hashimar shine abin da ya sa suka gagara yaƙar Sarki Nawaz suka gagara ɗaukan gimbiya sharsila sarki nawaz ya mutunta su sadauki hashimar iyakar mutuntawa wannan dalili ne yasa su sadauki hashimar ba za su iya yakar sarki nawaz ba a yau ne sarki nawaz ya gayyaci su sadauki hashimar zuwa cin abincin dare a turakarsa kuda su sadauki hashimar suka je turakar sarki domin cin abinci sai suka kasance tamkar 'yan ƙauye suka saka idanuwan sosai dube-dube suke saboda yadda suka ga fadar ta sarki Nawaz. Fadar sarki Nawaz an kawata ta da ababen more rayuwa. Hakika fadar ta keru iyakacin keruwa. Wani lallausan kilishi aka shimfiɗa wa fadar sarki Nawaz wanda kuma aka yi masa yarfi da ruwan gwal. Hakika wannan kilishi yana da matukar laushi sosai domin kuwa idan ka aje ƙafarka a cikin wannan kilishi sai ƙafarka ta nutse a cikinsa sannan ta ɗago. Ba abin da zai baka mamaki a cikin wannan fada ta sarki nawas sai gadon sarautar da aka kira a cikin fadar sarki nawas Duk iya tsayinka wannan gado sai ya ɗauke ka, domin tsayin gadon kaɗai ya kai kimanin tsawon zira'i ɗari da saba'in. Sannan kuma an kera gadon ne da zallar ɗanyen zinare. Lallai tabbas, inda ranka za ka sha kallo, abin al'ajabin da yake fadar sarki nawas ya isa abin kallo. Koda sarki Nawaz ya fahimci halin da su sadauki Hashimar suke na kallon wannan gado nasa, sarki Nawaz ya kada baki ya dubi su Hashimar tare da faɗin. Kuna mamakin wannan al'amari ko? Na san kuna mamakin wannan gadon ne. Su sadauki Hashimar suka gyaɗa kai ba tare da sun iya cewa uffan ba. Sarki Nawaz ya ci gaba da basu labari kamar haka. Duk duniya babu wani gadon sarauta da ya kai tsadar wannan gadon. domin kuwa asalin wannan gado mallakar wani mashahurin attajiri ne tun shekara ɗari biyu da suka wuce baya. Sarki Nawa zai ɗan jinkirta tare da faɗin kai ba ma shekara 200 ba, aƙalla ya kai kimanin shekara ɗari biyu da hamsin. Shi wannan mashahurin attajiri ya kasance a wannan lokacin babu kamarsa a duk duniya wajen kuɗi. Wannan mashahurin attajiri idan ya tashi yin kyauta, Yana kyautar da adadin raƙuma guda dubu, kuma kowane raƙumi yana ɗauke da mangala. Kowace mangala sai an cika ta da dinari ko kuma darhami, sannan a miƙawa wanda aka yi niyyar bawa wannan kyauta. Haka wannan attajiri yake yin kyautarsa a wannan zamani. Sannan kuma wani abin al'ajabi da wannan attajiri shine sai ya kwashe kimanin kwana saba'in yana wannan kyauta sannan ya dakata. Ba zai sake yin wannan kyauta ba sai kuma wata shekara. Sunan wannan attajiri Ziyahul Haq. Wannan attajiri ya yi matuƙar suna a duniya a wannan lokaci. Tsananin tsabar kuɗin wannan attajiri a lokacinsa, har aljanu yake sawa aiki ya biya su kuɗi. hata masu gadin gidansa aljanu ne. Ganin yadda wannan mashahurin attajiri ya shahara da kuɗi shine yasa ya yanke shawarar yayi wani abu da ba a taɓa yi ba a duniyar mulki. Rabon da a yi irin wannan abu tun bayan mulkin sarauniya Bilkisu. Wannan shine abin da wannan attajiri ya yi tunani a daidai wannan lokaci. Ganin cewa su Hashimar ba sa ɗauke da tarihi na addini da zai ba su irin waɗannan labari, ya sa sarki Nawaz ya buɗe musu asalin labarin tare da ba su tarihin abin da ya faru. Sarauniya Bilkisu wata sarauniya ce da aka yi tun lokacin annabawa, wadda ta zo a daidai zamanin annabi Sulaiman. Wannan dalili ne ya sanya shi wannan attajiri ya kirayi masu ƙira na aljanu wanda suka shahara a fagen iya ƙere kere kan cewa su kera masa gado mai irin wannan kwatankwacin siffa. An sha matuƙar wahala kafin a haɗa zinaren da za a kera wannan gado, har sai da ya umarce su suka tafi kogin da ya zagaye duniya, a inda suka haƙo ɗanyen zinaren da za su samu su kera wannan gado. Tun bayan kera wannan gado ne Ziyahul Haq ya shiga tsananin tashin hankali. Domin kowa tun bayan da ya kera gadon sarakuna na wannan lokaci suka ci alwashin kowa sai ya mallaki wannan gado nasa. Ko da sarki na wuwa zai zo daidai wannan guri sai ya shiru sakamakon sallamar da Gimbiya Sharsila ta yi a daidai wannan lokaci da ke basu wannan labari. Gimbiya Sharsila ita kaɗai ce ba tare da kuyangi ba.